اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين ديدي قوتا رمضان هجرة جبودايا دقريه أربعين أكو wanda ya zo ashirin da ɗaya ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu ci gaba da karatunmu suratul baqara za mu tashi tun daga aya ta 208 zuwa aya ta 214 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيه فاختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ۖ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله Allah wa Ta'ala yana bayyana mana a cikin waɗannan ayoyi da aka karanto tun daga aya ta ɗari biyu da takwas zuwa aya ta ɗari biyu da goma sha hudu waɗannan ayoyi suna magana ne akan maudu'i guda shine Allah subhanahu wa ta'ala yana umartan bayin muminai da yin aiki da dukkan abin da shari'arsa ta musulunci ta ƙunsa sannan yana jan hankalin muminai bisa tsoratar da su game da biyayya zuwa ga shaidan kuma ya bayyana musu cewa shaidan makiyinsu ne kuma mai bayyana kiyayya. saboda ma tsananin nuna kiyayyarsa ne ga muminai yake jawo su zuwa ga yi masa biyayya kuma abin da zai halaka su sannan Allah ta'ala ya yi magana cewa in mutum ya fada cikin kuskure ko ya samu zamiya ko ya samu tubatubai ya saba wa koyarwar addinin musulunci da kuma shari'arsa to ya yi ƙoƙari idan ya kauce ma hanya bayyananniya to ya sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu da yake gajiyar da shi bisa ya ɗauki kansa daga gare shi ko ya masa sakayya domin Allah ta'ala shi ne mai rinjaye a kan kowa da ƙarfinsa kuma yakan saukar da azaba ga wanda ya ga dama cikin hikimarsa kuna a waɗannan ayoyi dai a dunkule Allah subhanahu wa ta'ala yana lima waɗanda aka ba wa littafi inkari bisa zamewa bayan hujjoji da dalilai sun zo musu da kuma yadda suka kau da kai da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yace wannan aikin nasu ana ƙirga shi a matsayin cewa wani abu ne da za su saurari haɗuwarsu da Allah ranar alkiyama to haka nan Allah ya ci gaba da bayani wanda za mu ji bayanin a dunkule sannan ko mu zo mu bi shi daki-daki kamar yadda muka saba dama malamai sun ce hanyar yin tafsiri guda hudu ce akwai abin da ake kira a tafsirul ijimali shine ka dunkule saƙon da ayoyin suke magana ka bayar da shi a dunkule akwai a tafsirul tahalili shine ka bi abin daki daki filla filla yadda kowa zai gane warawara sannan kuma akwai tafsirin muƙaran, shi shine a kawo tafsirai da yawa a har haɗa su a karanta kowane tafsiri a ji abin da ya kawo sannan a zuba a tantance a tace a tsame abin da yake shine daidai wanda za a isa wa mutane sannan akwai kuma a tafsirin maudu'i a ɗauki wani shashi ko a ɗauki wata ƙabiya ko a ɗauki wani bayani ko a ɗauki wata sifa ko wani aiki da Allah subhanahu wata'ala ya kawo a ɗauko shi tun daga suratul fatiha ai zuwa suratul nasu inda abin yake a dunkule shi a wa mutane bayaninsa dalla dalla yadda za su gane wannan bangaren Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ya mun amantun billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا قوة عندك غمسو kuka yadda kuka amince a zuciyarku kuka amince da gabanku kuka amince da bakinku al'imanu qaulun bil lisani amalun bil arkani واعتقاد في الجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية imani akwai aikin zuci sisa malamai suka ce ibada ta kasu kashi hudu akwai ibada kalbiya ayyukan ibada ne amma zuciya ce take yin su akwai ibada badaniya ayyuka ne na ibada amma gangan jiki ne yake yin su akwai ibada ƙauliya aiki ne na ibada amma da baki ake aikin ibada. sannan akwai ibada maliya ibada ce ta kuɗi ita kuɗi ake miƙawa to an yi ibada a nan wannan su ne kashe-kashen ibada guda hudu daga cikin misali na ibada kalbiya kamar imani da yaƙini da tawakkuli da takawa a takawa hahuna da sauran ayyuka da suke shafan zuciya girmama Allah san Allah sa kwaɗayi cikin rahamar Allah tsoron azabar Allah ikhlasi imani da tashi da gamuwa da Allah da lahira da makamantan ayyukan zuci sannan akwai ayyukan da jiki yake yi kamar sallah da azumi azumi aikin jiki ne tunda an ce kakkaci kakkasha ku kusanci iyalanka tare da niyya tun daga ketowa alfijir zuwa faduwar rana kaga ibada ce kake yin ta madaniya sallah ma tashi za ka ka tsaya kai ruku'u kai sujjada ka miƙe ita ma misali ce na ibada madaniya akwai ibada qauliya ibada ce da baki ake kamar karatun qur'ani kamar istighfari kamar salatin annabi kama hailala kama umarni da kyakkyawa hani da mumuna, wal kalimatu tayyiba sadaqa kyakkyawar kalma ma da za ta kawo alheri ta kawo fahimta ta kawo sulhu ta kawo maslaha wa qulu lin nasi husna kuma mutane magana da ta dace kyautatacciya kyakkyawa wannan ibada ce misali auliya ibada badaniya da kauliya sai maliya ibada da ake kawo kuɗi kamar zakka da sadaka da ciyarwa da alheri da bayarwa duka waɗannan ibada ce kake yin ta amma kuɗi kake ɗauka kake bayarwa kuma ibada kake yi to muminai duk sun cika waɗannan sharaɗin guda hudu suna bautawa Allah da zuciyarsu suna bautawa Allah da bakinsu suna bautawa Allah da jikinsu suna bautawa Allah da dukiyarsu shi yasa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani udkhulu fi silmi ku shiga cikin musulunci as-silmi ko as-salmi ya zo da fatha yana nufin al-islam domin asalin silmi yana nufin sulhu wato kyautatawa wasilmu kuma ziddul har da ba yaƙi ba zaman lafiya kenan wa ta'arri anil afati zahirati wal batina da kuma tsiraita daga duk wani mummunan abu na zahiri da batini wal istislamu wal inqiyadu da miƙa wuya da jawuwa duk ana kiransu asil shi sa asil aka fassara shi da islam الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة mina shirki wa ahali, duna ake kira musulunci istislam istislamul kalbi wal jawarihi zuciyarka ta sallama zuciyarka ta siranda, zuciyarka ta yadda zuciyarka ta amince zuciyarka ta gamsu la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi yasa sayyidina umar yace na nahnu julusu عند النبي صلى الله عليه وسلم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت ولي صحابي suna زوني سيدنا عمر يجي yake gaya زوني muna من زون الله a majalisar manzon Allah a jami'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama istala'a alaina rajulun sai ga wani mutum ya hudo to bari ku ji sufofinsa guda shi da mutumin na farko rajulun shadidu bayadu siyaf ya sa fararen kaya kal fararen kaya tas fararen kaya fat ana cewa fari kal ko fari sol ko fari fat ko fari fat shine shadidu bayadu siya kayan sa fari kan fari tas fari fas fari sol shadidu sawadi sha'ar sannan gashin kansa baki kirin baki wilik baki sidik baki dulum baki wilik shadidu sawadi sha'ar kun ji sifa biyu la yura alaihi asaru safar ba a ganin alamar tafiya tare da shi me alamar tafiya in ka sahara za a ga alamar gajiya da alamar dukununu da butu-butu da kuma alamar farfari da kuma alamar cewa mutum gajiye yake alamar gajiya da bushewar baki da kuma ƙura da butu-butu to la yura alaihi asar safar kun ga ba bako ba matafi ba bako ba ne kenan wala ya arifuhu minna ahad kenan ba dan gari bane tuna ga muhajiruna ga ansar amma ba wanda ya san shi da dan gari ne ya kamata a san shi da bako ne ya kamata a ga alamar tafiya ku duba hikima da basira irin ta sai na umar kuma sannan wanda yake to sahara da fararen kaya ya kamata a ga alamar ne alamar kura da butu-butu da budu-budu tare da shi ba wannan alamar sannan kuma gashin kansa bakin kirin alamar bai keto sahara ya yi kura ba don da gashinsa zai yi alamar ya yi kura ko ya yi butu-butu to babu wannan alamar tsaftatacce ne a jikinsa tsaftatacce ne a tufansa sannan ba alamar gajiya tare da shi hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai zo ya zauna suka yi gaba da gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asnada rukubataihi ila rukubataihi sai jingina gwiwarsa a jikin gwiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wawaza a kafaihi ala fakhizaihi sai dora hannayensa akan cinyoyinsa faqala ya muhammad wannan sahabbai su saba ji mutum ya zo gaban annabi ya ce ya Muhammad ba sai dai ce ya Rasulullah ya Nabi Allah ya Khalil Allah amma sai ce ya Muhammad akhbirni anil islam gaya min wanda ne ne musulunci kaga ya zo ɗalibta ne ya zo neman ilimi ne ya zo tambaya ne kuma ya zo gurin tambayar sai ka al'islamu musulunci kake so ka sani al-islamu an tashhada Allah الا الله وان محمد رسول الله in musulunci kake so shi ne ka yadda abinda kalmar shahada take nufi ba a cewa mutum ya shaida ya samu bangare uku sun amince na jikinsa da farko ba a cewa ka shaida sai in zuciyarka ta yadda ba a cewa ka shaida sai in gabanka sun yadda da abin za su aikata abin ba a cewa ka shaida sai bakinka ya furta shi za ku ga duk wanda ya zo zai karɓi musulunci ai muna masa tambaya ko mu ce wannan musuluncin da za ka shiga kai ne ka zo ka shiga bisa raɗin kanka ko ko wata barazana aka yi maka aka tsoratar da kai kuma aka shiga musulunci don tsoro za ku ja ce a'a ni ne bisa ra'ayin kaina saboda la ikraha fi din ba a wa mutum dole ya shigo addini haka ko ba a masa dole a ce ya fita sai ka gamsu ka shigo to wani ba zai zo ce kai fita suka ce an yi fita din ko kana waje wani ya shigo ka ci an shigo din a bakka sai ka gamsu ka shigo kuma ba a fita an shigo saboda an ba ka ɗatta bayyanar rushidu minar gai akwai su mamatu bin wani mutum ne mai tsananin kiyayya daga gaba da musulunci mai tsananin kiyayya da gaba da annabi mai tsananin kiyayya da gaba da sahabbai amma wannan ba shi yana garin su duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ya tafi wa'azin ya tare shi sai ya kashe shi da ka ya kashe sahabbai Allah ne san adadin su ran nan ya ce bari ya je umara yadda ake a zamanin jahiliya ya shiryo ya tafi umara sai ya ci wasu sahabbai annabi ya aike su suka ce Allah ya kama ka kama wannan mutumin galibi kana mana barna to yau Allah ya kama ka sai suka danko shi suka kawo shi Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma labarin sa biya ba su kowa ya san shi irin barnar da yawa musulunci aka zo sai aka samu igiya wannan shaki kira amudi fila ginshiki sai sabai suka daure shi a jiki tariya suka daure shi a jiki suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin nan da yake yawan kashe sahabbai to Allah ya kama shi ga can mun daure maka shi a masallaci umarnin ka ake jira Ya annabi alaihi salatu wasallam ya shigo masallaci yace sumamatu bin usal sai ce ya muhammad in ka kashe ni to na cancanci kisa don na yi abin da za a kashe ni ma na kashe maka mutane in kuma fanta kake so a zo a fanshe ni to ni ne shugaban kabila ta ko nawa ake so in aka sa musu za su biya su fanshe ni sannan kai mun afuwa ka yafe min zan ji daɗi kuma zan yi godiya sai annabi ya murmushi bai ce eh ba bai ce a'a ba yace a kawo masa abinci a bashi ruwa ya wuni gashi a ɗaura a masallaci ana sallah ya zo a kawun sallah a sallah a fita yana kallo ya ga a azahar la'asar magariba isha asuba a ta kallon musulmi kowa kuma ya gama ba mai ce masa cikanka, ba mai zaginsa ba mai dukansa Ina ka masa abinci ya ci in ya bukaci zagayawa a kwance shi aje a zagaya da shi ya gama zuwa sake daure shi Wa gari ma yace ya muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam yace sumamatu bin usad sai ce ya muhammad in ka kashe ni ka kashe mai laifi in ka kyale ni zan yi godiya in ka nemi fansa za a fanshe ni sai annabi ya sake murmushi idan aka kwana uku ana haka sai annabi ce kai na sahabbai suka ce ga mu ya rasulullah yace ku kwance shi ya tafi an kyale shi dai kwana uku a cikin musulmi kuma ga ce a kwance shi aka kwance shi Da ya sallama ya kama hanya har yayi nisa sai ya tsaya kawai sai ya yi kwana da kansa ya yi kwana ya zo yace yana son ya ga annabi aka ce ai gashi na azumi zo na yace ya muhammad yace a da ba mutumin da nake ki a duniya irin ka amma wannan abin da kai min ya sa yanzu duk duniya ko ba wanda nake so kamar ka ita a duniya da ba wanda nake ki irin wannan garin naka madina amma duk duniya ba garin da nake so irin madina ita a duniya da ba abin da nake ki irin musuluncinka addininka yanzu ko ba abin da nake so irin musuluncinka ko hannu in maka canfa na musulunta sai musulunci su je wanka ya dawo aka yi Allah da shi ya ce to zan koma gida ni ma in je in zama mai wa'azi zan gaya mutane na abin da aka yi mu amma ƙasa ta ita take ba wa maka alkama kuma na ga maka suna yaƙi da kai in kana son a sa musu takunkumi a siyan musu da alkama to ni ne jami'in da ke kai musu alkama zan musu takunkumin yunwa annabi ya ce a'a sai a ci gaba da hutsa da su ai ba ai ko annabi ne zai sa mutane yunwa ba ka ci gaba da harka ka je kai umara ka wuce. ya je musulunci sa to kun ga wannan sumamatu bin usan yadda ya karbi musulunci mu'amala ce annabi alayhi salatu wassalam ya masa mai kyau hatta ba shi dama ya ga cewa bari ya shiga addinin musulunci bisa raɗin kansa da amincewarsa shi yasa sai Allah ta'ala ya ce udkhulu ku shiga duk abin da aka ce a shiga ashe akwai waje kenan akwai ciki ko shi yasa malamai suka ce mutane dangane ga musulunci shiga ko fita sun kasu kashi uku akwai wanda bai shiga ba bai shiga ba a zuciyarsa bai shiga ba a fili wannan shi ake kira kafiri a istilahin musulunci akwai kuma wanda ya shiga da zuciyarsa da kuma filinsa a fili da ɓoye ya shiga wannan shi ake kira cikakken musulmi sannan akwai wanda ya hau kan katanga ya shiga a fili amma bai shiga da zuciyarsa ba wannan shi ake kira munafik wanda muka yi bayanin jiya da shekaran jiya saboda haka Allah ta'ala ce to ku shigo musulunci baki ɗayansa musuluncin an ce wannan aya ta sauka ne akan wasu yahudawa bayan sun musulunta sai kuma suke so su dinga haɗawa da al'adunsu da suke a da na ba ku kisar wannan babban malami na yahudawa abdullahi bin salam wanda shi ne a cikin manyan malaman yahudu shi kadai aka samu wanda ya karbi musulunci da farko kafin kowane babban malami na yahudiya musulunta da ya ji annabi sallallahu alaihi ya shigo madina sai ya zo ya ga wannan kuma fada ce shi annabi ne da ya zo ya fara jin hudu ba annabi sallallahu alaihi salama, ya ji bayanin da annabi yayi ya kalli fuskar annabi da kyau sai ce wannan fuska ba fuskar makareci ba ce su da aka sai da ya fari annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gida sai zo ya sallama yace ya muhammad na zo zan baka tambayoyi guda uku idan aka amsa tambayoyin nan to ni kuma ban musulunta sai ce to bismillah yi tambayoyinka yace tambaya ta farko ya ake yi a samu kamanceceniya tsakanin ɗa da uba ko ɗa da uwa ko kuma ya ɗauko dangin uba ko dangin uwa ya ake yi kuma a sami ko kuma menene 'yan aljanna za su ci an shiga su aljanna da me za a fara ci a aljanna sannan kuma a cikin manyan alamomin tashin alƙiyama, wanne ne na farko cikin manyan wanne ne zai fara bayyana sai annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya murmushi yace yanzu jibrilu ya bani amsoshin su kana mun tambaya kana mun tambaya jibrilu yana bani amsa sai ce jibrilu yace zaka adul yahud yace yahudawa ba sa son malaika jibrilu to mai jibrilu ya musu wai duk sanda za a kawo doka shi yake kawa to me laifinsa dan ya kawo doka to sai a tsane shi man kana aduwan da jibrila fa hu nazzalahu ala qalbi me laifin jibrilu ɗan kafo, Allah ne ce kawo doka ya kawo to me laifin amma yahudu suna kin jibrilu a cikin mala'iku saboda haka sai ya ba shi amsan waɗannan tambayoyi guda uku sai ce to kafin da musulunta ina so ka kira yahudawa ka tambaye su game da ni saboda mutane ne masu ƙage da sharri idan na musulunta kafin a samu cikakken bayani game da ni to za su yi min sharri za su yi min hage za su bata min suna saboda haka ina so ka fara tuntuɓar su ka fara wato kirawo su su maka bayani kafin wato musulunta sai annabi alaihi salatu wassalam ya sa aka kirawo masa manya-manya cikin malaman yahudu yake musu menene matsayin abdullahi bin salam a gurinku shi kuma abdullahi bin salam ɗin baya gurin ya buya ɗaya samu guri ya buya domin amsar da za su bayar kan su ga idansa su ba da amsa wacce kake ba daidai ba ko kuma su yi kunya ko su ɓoye suka ce abdullahi bin salam wannan da kake ji malaminmu ne ɗan malaminmu jikan malaminmu tattaɓa kunnan malaminmu inhinhin ɗin malaminmu kuma babbanmu ɗan babbanmu jikan babbanmu tattaɓa kunnan babbanmu wato dai gidan karatu da gidan girma ya fito annabi alaihi salatu wassalam ya ce to yanzu kuna ga ko zai iya musulunta suka ce Allah ya kiyashe shi Allah ya kiyashe shi ya musulunta suka ta faɗa to da abdullahi bin salam yaji an zo wannan gaba dama yana koya a bayan aure sai ya fito ya ce ashhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai yahudun nan suka ce sharrin mu dan sharrin mu jikan sharrin mu tattaba kunnen sharrin mu lalataccen mu lalataccen suka ta zagin ya ce to kaga fa mutanen a gabanka ɗazu lokacin da nake tare da su kaji yadda suka dinga kwarara min yabo har da iyayena da kakannina da dangina yanzu da na basu na musulunta kaji yadda suka dinga min sharri har da iyayena da kakannina ice to wannan shi abdullahi bin salam to shine yazo ya karɓi musulunci a cikin manyan malaman su to an ce wannan aya ta sauƙaƙe musu bayani cewa to in ka shigo musulunci shi musulunci ana shigo shi ne gaba ɗaya ana yin sa ne ɗari bisa ɗari ana yarda da shi ne ɗari bisa ɗari ana karɓar sa ne ɗari bisa ɗari kai kuma sai ka aikata abin da za ka iya ba za ka iya aikata shi ɗari bisa ɗari ba amma za ka yi imani da shi ɗari bisa ɗari abin da ka samu ikon aikata kuma sai ka aikata sannan sai annabi alaihi salatu wasalam ka ga gaya ma jibrilu musulunci shine ka shaida zuciyarka ta karɓa ka su yarda bakinka ya furta cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah zuciyarka ta yadda bakinka ya furta ga ɗanka yadda zai aikata cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzan Allah ne cikamakin annabawan Allah wanda ya aiko shi da alkur'ani da musulunci ce ta wannan shine matakin farko kun ga rukunin farko yana da me yana da abu biyu Allah na abu da illallah wa an na abu da hu bi ma ja a bihin biyu sallallahu alaihi wasallama mu yadda ba za mu bauta wa kowa ba sai Allah kuma za mu bauta wa Allah da saƙon da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa mai kiran sallah me yake cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah me ma'anan biyun nan wannan ya ce ba abin bauta bisa gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzan Allah ne kun ga ba ce aka ce Allah shi bauta masa shi kuma annabi abi shi so ba za a juya ba ba za a bauta annabi ba ba kuma za a kaurace wa Allah ba so bauta ga Allah amma ta koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rasulullah ma'ana saƙon ne Allah yake so a yi yake so a bari to shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suka dunkule shi a cikin abu biyar suka ce ta'atuhu fi ma amara abinda ake kira muhammadu rasulullah shine ka yadda za ka yi masa biyayya akan abin da yake ayi tasdiquhu fi ma akhbar suka ce ka yadda muhammadu rasulullah ne kana nufin labarin da ya bayar wanda ya wuce wanda zai zo da wanda ake ciki ka gaskata wannan labarin mutukar ka tabbata shi ya faɗa wajtinabu ma hawa zajar sannan ka yadda duk abin da ya jan kunne ya yi tsawa ya hana za ka hannu sannan ka yadda cewa za ka bauta wa Allah a kan shari'arsa sannan kuma za ka so shi ka girmama shi kamar fiye da yadda kake son kanka kake girmama kanka fiye da yadda kake son iyayenka kake girma ma iyayenka fiye da yadda kake kake girma ma da ma duniya baki daya la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'ina to kaga sakonnin sun dunkule a cikin abu biyu al-khabaru wal hukmu al-akhbar wal ahkam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo in aka ce dunkule sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba mu shi a kalma biyu sai ka ce labari ne da hukunci su duka labari ne da hukunci to labarin ne za ka iya kasa shi biyar ka ce ya zo mana da labari akan waye Allah domin abu kana saninsa ne ta hanya uku duk abin da ka sani a duniya ka san shi ne ta hanya uku ko dai ka gan shi misali ka ga wannan ka ce gashi na gan shi in an ce ya aka yi kasance sai ka ce ah gashi ina ganin ta in ma yana da sauti na buɗe sautin na ji a kunne na in ma yana da ƙanshi na ji ƙanshin a hanci na in ma yana da ɗanɗano na ɗanɗana da baki na in ma yana da zafi na taɓa shi da hannu na su ake kira alhawasul khams abubuwan da kake sanin ilimi da su ko dai ka gani a idonka sai ka ce me na gani ko ka shaƙa da hancinka sai ka ce na shaƙa ko ka ɗanɗana da bakinka sai ka ce na ɗanɗana ko ka ji da kunnanka sai ka ce na ji da kunnena ko ka taba da hannunka sai ka ce na taba zuna su ne wasa'il da ɗan adam yake sanin abu guda biyar na fili saboda haka ga to waye ga Allah ga ba wanda zai ce ai na gan shi balle ga yadda yake Allah bai nuna mana kansa ba wato wata hikima ta Allah a addini sai aka kasha shi biyu na fili da na ɓoye na filin sai aka ce ka aikata shi na koyon kuma sai aka ce ka yadda da shi amma baka gani ba shi ake kira yuminuna bil gaibi misali da misali guda hudu Allah ya bayyana halittarsa ya ɓoye kansa ko sannan Allah ya bayyana gangar jiki ya ɓoye ruhi ya bayyana aiki ya ɓoye niyya ya bayyana duniya ya ɓoye lahira to yanzu waɗannan hudun da muke gani mun ga gangar jiki ko amma ba mu ga rai ba mun ga halittun Allah amma ba mu ga Allah ba mun ga duniya amma ba mu ga lahira ba mun ga aiki amma ba mu san niyyar mai aikin ba to kaga waɗannan ɓangaren hudu su ake kira imani wanda baka ganin ba su ne imani wanda ka ganin kuma ta ba bukatar imani da ka gani ko ina magana imani shi imani abin da baka gani ba ka yadda akwai shi saboda ka gaskata wanda ya bada labarin akwai din ko kuma akwai alama da take nuna akwai din to wannan shine yuminuna bil ghaibi so da aka sai aka sa wannan ya zama imani to shi ne labarin ko dai ka ga Allah ko kuma in baka ga Allah ba to hanya biyu da zaka san Allah shine ka ga mai kama da shi to waye mai kama da shi babu kaga hanya ta biyu ta toshe shine laisa ka mislihi shay to sai hanya ta uku ka samu labarin yaya yake ta hanyar wanda ya aiko wannan ita ce hanya ta uku tun ba ka da hanya ta farko shi ne ka gan shi ba ka da hanya ta biyu ka ga kamarsa hanya ta uku shi ne ka samu labarin ya yake shi ne mushahadatuhu ko mushahadatu nazirihi aw al-khabaru sadiq an ko ka gan shi ka gan shi ba ko ka ga kama da shi babu mai kama da shi ko ka samu cikakken labarin ga yadda yake mukaddara cewa muna wani daki ne kamar masallaci na ce daki ne duk sai aka rufe tagogi da kofofi ga baki ɗaya aka kashe fitilu gurin ne baki kirin ne duhu duk mu muna ciki ba mu san waye auje ba sai muka ji an buga wannan kofar gam gam gam an buga wacce gam gam gam mu da muke ciki kowa da kullansa ya ji sawun na buga kofa amma wa ya buga sai wani ya ce kai ina ga security mai girma gwamna ne wani ce a'a ina jin yan hizba ne wani ce a'a wanda aka bari bai shigo ba ne wani sai aka yi ta saɓani a kan wane ne yanzu ya za a war wannan matsalar sai a ce a buɗe sai ce ni ne wane wanda na kuka ji ni din nan to ni ne wane yanzu an kauda me an kauda sabani to shine aikin da annaba suka zo su yi kowa yana duniya amma bai san wa ya kawo shi ba me yasa ya kawo shi tambayoyi ne guda bakwai ɗan adam yake fama da su a zuciyarsa sai annaba suka zo da amsarsu to duk wanda bai karɓi amsar su daga annabawa ba za ka ga amsar da zai bayar ba daidai ba ce ko yanzu aka rubuta takarda aka baka waɗannan tambayoyin guda bakwai to in dai ka amsa su daidai to ta anya annaba ka amsa su daidai tambaya ta farko ni waye waye yayi ni me yasa yayi ni a ina nake me nake yi ina za ni da zai faru to shi ne wani masanin falsafa da ba shi da bai shiga musulunci ke yake sanya amsa tambayoyi nan sai ce jikitu na zo min aina la adali la aina la adali an ana la adali limaza la adari ice la adari yace nazo daga ina nake ita wallahi ban sani ba a ina nake ita wallahi ban sani ba ina za ni ita ban sani ba waye ni ita ban sani ba yi na akai ko ni ne kaina ni ne a tsaye duniya take tafiya ko ko duniya ke a tsaye ni ne nake tafiya abinda nake gani akwai shi ko ko babu shi ni ne akwai din shi ne babu ko shi ne babu ni ne akwai ko akwai shi akwai ni ko babu shi babu ni kwakwalwa ta shiga rudu sai ce ban sani ba sai ce to me yasa kuma ban sani din ba sai ce ita ma ban sanin ba to dan a fita daga wannan rudin Allah ya yi ko annabawa to yanzu da an tambaye ka in zaka amsa tambayoyin a cikin annabta ni waye ce ni bawan Allah ne waye yi ni Allah me yasa yayi ni bauta masa a ina nake a duniya ina zani lahira me zai a lahira hisabi da sakamako da wuta da aljanna sai ka kama aiki akan haka ka huta to shi yasa annabawa su suka zo da wannan amsa shi yasa in an haka Allah dole sai an ce Allah da kuma annabin da zai koyar da bautarsa don ka yadda akwai Allah kuma kai da zaka bauta masa amma ba ta hanyar annabawa ba to ba za ka san Allah ba ko ba za ka bauta Allah yadda ya kamata ba ta hanyar annabawa sannan abu na biyu abubuwan guda hudu da suke bin bayan kalmar shahada a musulunci sauki gare su sallah sau nawa muke sallah sau biyar awa nawa muke da shi a kullum awa hudu minti arba'in. shin tsakaninku da Allah sallar azhar la'asar magariba isha asuba awa nawa take ci a cin awa 24 an haɗe ta to na ga mafi yawan ku sun ce awa ɗaya mafi yawa sun ce ƙasa da awa ɗaya in limamin mai sauri ne ma ƙasa da awa ɗaya kuma annabi sai ya hana tsawaita sallar farilla akwai wanda ya ja bakara annabi ya cire shi daga limanci ya zo kawai ma musu kajeriya musu suratul bakara sai da kowa ya tsugunna saboda wahala annabi ya ce a fattanun ta haka nake nan aka limanci je kawai mutane doguwar sallah jiya wani gidan rediyo sun kira ni suka ce kasar saudiya sun ja kunnen limaman harami cewa su daina tsawaita a wato sallar tahajjudi kuma su daina tsawaita doguwar addu'ar da ake yi nan har mutane su gaji an zo sallah asuba ya shiga masallaci ba kowa to sai su gidan rediyo suke tambaya ta wannan matakin da saudiya suka ɗauka ya daidai na ce ya yi saboda ita sallar ta hajji fula ce sallar asuba kuma farilla ce to in an tsawaita nafila har aka gaji aka kasa fitowa farilla an yi aikin baban do baban za ki gara sa an yi aikin baban giwa ake ba ma sallar sallar ashan ba sallar isha ma wani sahabi aka naɗa shi limanci ya ja dogayen surori ya wahalar da mamun sai suka makara ba su zo asuba ba sai wani yake cewa ya rasu Allah je ba a ganna asuba ba wallahi limamin mu ne yake tsawaita mana sallah duk sai kafafun mu sun gaji shi ne na makara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tara limamin yace ayuhan nas innakum munaffirun man salla bin nas falyukhaffif inna fihim ad-da'ifa wal kabira wa zal haja wa man sanda li nafsihi ma mai, yace ya ku limamai kuna koran mutane daga musulunci wanda zai wa mutane sanda ya sassauta ya rage domin a cikinsu akwai tsoho akwai yaro akwai mara lafiya akwai mai sauri ya tafi wata bukatarsa in mutum shi kadai zai sallah kama ja ali imrana da nisa da ma'ida ka kai kanka kakewa amma in da mamu a bayan ka to ka tausaya musu sai ce ka dinga yin su wa shamsi wa duha wa laili yace irin su ake so neman ya dinga wa mamu kuma a ce farillan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a tsawaita ta don haka na yadda da ku cewa in an hada azhar magariba magriba isha asuba ba za ta wuce awa ɗaya ba don ka awa 24 duk wannan da hutu ne kun ji da kenan yake bin sallah azumi to azumi so nawa ake a shekara so ɗaya kuma a wata ɗaya a hutun wata goma sha ɗaya a wata ɗaya hutun goma sha awa goma sha wata goma sha ɗaya awa ɗaya bai ma kai 10% na shekara ba kuma shine rukunin musulunci abin me ne bin wannan zakka zakka nawa ake fitarwa duk miliyan ɗaya dubu ishirin da biyar duk miliyan biyu dubu hamsin duk miliyan hudu dubu ɗari duk miliyan goma dubu biyu da dubu ɗari biyu da hamsin duk miliyan arba'in miliyan ɗaya duk miliyan ɗari miliyan biyu da dubu ɗari biyar kuma sau ɗaya a shekara kuma da sharaɗi uku mulkun kamil nisabun kamil kaulun kamil sai ya zama kuɗinka ne sai ya kai nisabi sai ya shekara me yake bin wannan haji sau nawa ake haji a musulunci Sau ɗaya ta rayuwarka to dan Allah fa waɗannan su ne rukunan guda biyar kun ji wani so ɗaya ake a shekara wani so ɗaya ake yi a rayuwa wani sai shekara shekara wani so kullum ake yi amma baya wuce awa ɗaya abin da ya rage imani shine shi ko ba nauyi gare shi ba dan kana da imani yadda ce a zuciya da gamsuwa da baki da kuma aikatawa da gaba saboda haka muna godewa Allah da ya mu musulmi ko musulunci addini mai sauki yace in baka da lafiya ko kana halin tafiya ka sha azumi in ba za ka iya sannan a tsaye ba ka yi a zaune in ba iya a zaune ba ka kwanta in kana jin baka da lafiya ga kuma ruwa to kai taimama saboda kai sa maka ciwo in ba ruwa kai taimama saboda a sauƙaƙa wa musulmi su ji daɗin yin musulunci a kowane hali suka samu kansu sallar tsoro sallar tafiya sallar mara lafiya sallar ma akwai lokacin da suke koma raka'a biyu da maka discount na 50% a azahar da la'asar da isha na'am don ka ji daɗin yin musulunci to Allah ya samu tabbata a musulunci Allah kuma ya ƙara mana imani yau kamar yadda ake gani muna da babban mako a wajen wannan tafsiri namu shine his excellency Alhaji Muhammad eh, Inuwa mai gombawa ya halarci wannan wajen tafsiri kuma dama a his excellency dama shi ma ɗalibin wannan makaranta ne da shi aka asafa shi aka asasa wannan tafsiri tsawon shekara 24 da aka yi ana wannan tafsiri shi ake yi aikin mu na da'awa yana ciki wannan jif din da kuka gani a gabana tana mu hu hu hu din nan wannan jif din tasa ce tun a wancan lokacin ya ce a zo gidansa ga wannan jif a ɗauka a sata a cikin aikin da'awa da haka alhaji eh, excellency gida ya zo na'am excellency ga zunzurutun matasa kuma gwambawa duk naka ne wasu suna karatu wasu sun gama wasu yanzu suke yi saboda haka zan baka dama ka gaisa da su excellence Thank you. wannan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد shugaban wannan majalisi wannan masallaci mai albarka aliyan ibrahim ibrahim daura da girma hakimi yan kwamitin masallaci da suke gudanar da wannan masallaci mai albarka yan tawaga da muka taho da su da dattawan unguwa da samari da dukkan al'umma assalamu alaikum muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya ba mu ikon zuwa wannan masallaci mai albarka a daidai wannan sa'a domin mu halarci wannan a tafsir da malam ya saba shekara da shekaru a wannan masallaci mai albarka muna godiya kuma haila ga Allah subhanahu wata'ala da ya sa mu cikin lafiya ya bar mu cikin ni'imarsa da lafiya muka samu halarta dukkan mu da baki daya a wannan lokaci muna kuma ƙara gode Allah subhanahu wata'ala da ya sa muke ganda cikin lafiya mu kuma muke ma'amala masu cikin lafiya zaman lafiya a wannan jiha mai albarka a halin da wannan kasa take cikin wani hali wanda yake mai mawuyaci kusan fiye da kowane lokaci da ya gabata bayan haka muna godiya haɗa da aka bani dama aka wakalla koda wadda yake kama yadda ka faɗa nan mai gida ne domin cibiya ta tafi mita hamsin ba daga wannan masallaci kuma nan aka ɗaura mini ɗan ba da su malam gandun mu dai muka shiga hidindimu ba a yi zurfi sosai ba ka ta karatu amma alhamdulillah ba mu zanna a cikin jahilci kuma mu majirai ne muna zuwa daukan karatu daidai gwargwado allah albarkaci abin da muke yi ba muna godiya bisa haka a makasudin zuwa malam shine kamar yadda muka saba mu yi godiya bisa abin da kuka sa a gaban da shekara da shekaru kuma mu karfafa da ku da sauran al'umma ga baki daya wanda ake wannan fama a dukkan tsawon lokacin da aka dauka ake yi musamman ganin cewa wata ya sun koyo za su shiga goma na ƙarshe wanda su suka fi eh, wahala an ɗan fara gajiya akwai buƙatar a ƙarfafa juna a kuma nemi tabarraki domin wannan kwanaki su suka fi muhimmanci mun san fa'idar zama a cikin wannan kwanaki mun san fa'idar wannan kwana musamman da kun qadr da ake dace da ita kamar dace ne da shekaru ɗaruruwa ga mutum da muna fata al'umma ba za su gaji ba amma za a ci gaba da juriya da kuma jajirta musu aiki na ibada domin mu samu allah kan ibadun namu kuma allah barkaci abin da muke yi wannan ƙasa tamu suna cikin wani hali wanda ba mai daɗi ba ne kuma ba haka aka so ba su amma kuma allah shi ya ƙaddari abin shi ya ƙaddari komi saboda haka shi za mu komawa mu kawara masa da mu samu sauƙi in allah da kuma inna ma'ar usri isra sarkin mu da yardan allah to muna roƙon jama'a musamman matasa ganin halin da ake ciki da kuma ganin su suka fi yawa in aka duba ɗakin yanzu kashi tamanin da biyar ko fiye yara ne matasa wanda ba san daɗin da aka sha a da kuma allah kawo ma halin da yanzu mai wahala kuma halin da ya kamata a nemi kyautata ko kuma kyautatawa juna tare da su kowa ya sani shekaru a nan da dama zuwa daga dai sittin abin da ya sama za a iya tuno zaman da aka yi na da mai kyama da hannun sulki har ma na kasa mai shekara hamsin da sauransu amma yara a yanzu kusan a tashi a cikin wahala a girma a cikin wahala ba koyi tarbiyyar tawa ba da shugabanni kuma a ciyar da yaro a tufatar da shi a ilmantar da shi a koya masa sana'a shi ma a tsora shi duka yadda zai zo ya zama ta mutum domin ya harkar ta al'umma ya ta al'umma ya wata ba kan shugabanni shugabanci kuma ba wai kawai sai mutum yana gwamnati daga gidanka kake shugaba a je unguwa a je gari a je kasa a je ko ina ma da baki ke to wannan damuwa ce babba halin da ake ciki yanzu gani yadda tattalin arzikin kasa ya tawaya sannan kuma tarbiyya ta lalace kuma zamantakewar mu kusan ya riga da ya rushe muna roƙon Allah subhanahu ya faɗakar da dukkan wanda bai gane ba in mai gane wanda kuma ba zai gane ba to Allah ya ganar da shi bisa dole domin allah zai iya maganin shi wannan ƙasa a halin da take ciki yanzu musamman a arewacin najeriya wanda shi ne kashi uku bisa hudun tarayyar najeriya a wajen ƙasa har ma da jama'a in ka tara muna da da kusan kashi 60 na al'ummar najeriya inda ya kamata fi aminci to yanzu kuma shi ne kusan yi lalacewa allah sauwa allah kiyaye wannan za mu iya maganin abin tun da kusan mu ne muka yi don mu muka jawo kanmu kuma Allah ya ce tashi in da ka kan mun tsaya bisa tsari na horarwa da ɗabi'a irin ta musulunci wanda kullum shekaru nan abinda malaman mu nan suke dora mu kai kenan insha Allah za mu samu sauki kuma za mu kiyaye su wannan gaba ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya nusar da mu ya ganar da mu kuma ya samu iya tsayawa mu jajirce mu yi abin da ya kamata don mu samu kuma kyakkyawa daga ƙarshe wannan yanayi da muke shiga na siyasa yana da bukatan kowa idan da idan tsohuwar gari ya waye ya kamata mutum shi da kansa ya zai ya zaɓi abin da zai halakar da shi ba ko kuma abin da ba zai kyautata masa ba ko kuma abin da bai dace da shi ba muna kallo yanayin da ake faɗawa da shugabanni ban yin abin da ya kamata ya kansa a je a abin ko mutane musamman yara su ne wanda ba su faɗaka sun san abin da ya gudana ba ba su kuma san abin da kyakkyawa matsa ya dace don saboda a samu koma kyakkyawa sai a gasu bisa rufu a shiga shaye-shaye a ɗauki dariyo a shiga banga siyasa bayan abin da ya kamata ba kuma siyasa ta zama wani bangare daga cikin abubuwa na rayuwar mu da maki da yawa da ba to don haka muna roƙon al'umma su daɗa buɗe idanunsu a yi da ya kamata kar a shiga aiki na ta'addanci kar a shiga aiki na masha a tsaya a yi da ya dace kuma a bi karantarwa malamai da kuma karantar addinin mu wanda duk ya sai mana komai abin da ya kamata mu sai dai in mun ki fahimce shi da kanmu wannan kuma shi yake kawo mana wannan fitin da muke shiga a ciki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ganar da mu da malam ba za a ce komai ba saboda tun tale-tale take fama a kan wani al'amari sai dai mu gode mai fata allah kaka da alkhairi allah ya da gidan aljanna kuma allah ya mana makoma cikin alkhairi da mu da kai ga baki daya mu za mu dan zaga sauran gurare amma dai na kusan sana ne zamanto na farko saboda gida ne saboda haka muna fata kamar da Allah halarta mu duka gurin Allah babu sa Allah karya dole mu na da kuma Allah ya bisa aiki da ake na da yau da gobe an kwamice ma muna masu godiya a kullum saboda sukan muna tare amma kuma dai gudanarwa ba karen abu bane kuma suna yin haƙƙi tsakani da Allah kuma yau da gobe sai Allah amma ana yin ya kokari saboda kamuna kuma Allah su ma biya su da bukata da biya musu da gida aljanna ya samu dace da karban ayyukan muna kai da baki daya da sauran al'umma a ila muna fata Allah ya musashe mu kuma Allah ba mu hakuri Allah ba da kariya Allah kuma ya ba da juriya saboda yanayin da ba mai daɗi ba ne zama a cikinsa yana da wahala kuma ya fi sa a ɗan samu targaɗe ko kuskure ba tare da wani fata lokaci ba amma in aka jure in Allah ya da sauki yana tare muna fata Allah ya ce mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya albarkaci kasanmu kuma Allah shi bamu damuna mai albarka Allah ya samu dace mun gode wa Allah ya saka da alheri kuma a yayin da aka kammala karatu da kuma muka fata Allah ya da lafiya Allah ya sa a da iyali kuma lafiya kalau mun gode wa da alhamdulillah mun ji jawabi daga his excellency alhaji muhammad inuwa na ba shi kujera ta yanar dana da excellency cikin jawabinsa ya nuna mana mun shigo goma karshe kuma daga yau ne ake sa ran za a samu daren lailatul qadari domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku neme shi a goma karshe kuma a mara yau muna ashirin daren mai kenan daren ashirin da ɗaya raka cin addu'o'in da za mu yi a yau muna fata in yau ne daren lailatul kadari to Allah ya amshi addu'o'in da za mu yi addu'an da muke shi shine kowa ya san tun za mu tashi tafsiri sai mun addu'a cewa Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa mu domin in ba lafiya tafsirin ma ba zai yi ba gwamnatin ma ba za ta yi ba mulkin ba zai yi ba karatun ba zai yi ba kun ga kasashen da suka fada fitina irin siriya irin libya irin yadda ta komai ya rubuce ba mutum har ana sai da mutum saboda abu ya lalace duk wanda ya san halin da wasu kasashe suke ba zai yarda ya zama makullin fitina ba kuma ba zai da amfani da shi a tada fitina ba maganganunsa da ayyukansa sai ya yi takatsan an da su lokacin da ake da kabilu da yawa ake da addinai da yawa ake da ra'ayin siyasa da yawa waɗannan abubuwa guda uku da su ake cinna rigima ko ai amfani da siyasa ko ai amfani da kabilanci ko ai amfani da addini don kuma duk muna da su uku to kaga in ba addu'a muka yi da taka tsantsan ba to sai mu samu matsala da haka muna addu'a Allah ya ƙara wannan kasa ta mu Najeriya lafiya da zaman lafiya ya inganta mana tsaro ya inganta mana tattalin arziki ya kuma sa zaɓe da yake tunkara Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari Allah kuma ya sa a yi zaɓe cikin lafiya kuma za mu addu'a mu salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على محمد وعلى kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid allah mun yi tawassuli mun yi kamun ƙafa da sunayenka masu girma da sufofin ka madaukaka da duk abin da ake roƙon da shi na suna ko sifa ka amsa allah ka amsa mana roƙon mu allah ka bamu dacewa Allah wannan ƙasa ta mu muna fama da matsaloli mun ji wasu daga cikin bakin da girma gwamna to Allah ka shiga lamarin mu Allah ka inganta mana tsaro a ƙasar nan Allah ka inganta mana tattalin arziki Allah duk wata fitina da ta so Allah ka kashe ta Allah ka ka ba dama a ruguza mana ƙasa ko a jefa mu halin yaƙi ko halin yanwa ko halin hijira ko halin kashe-kashe ko fitintunu Allah duka kawo mana da waɗannan masifin Allah muna roƙonka kai mana arzikin zaman lafiya Allah kai mana arzikin zaman lafiya ka ba mu fahimtar juna tsakanin shugabanninmu da mabiya Allah ka zaunar da mu lafiya waɗanda suke mana shugabanci Allah ka ƙara musu basira ƙara musu hikima ka buɗe musu kwakwalwa ka ba su iko su yi mana abin da za mu yaba da abin da suka ɗauko na alheri Allah ka ba su ikon yi wanda suka ɗauko na kuskure Allah ta'ala ka ba su ikon gyarawa Allah ka kewaye su da mashawarta na ƙwarai, masu ba da kyakkyawar shawara wanda suke ba da shawara a yi suke ba da shawara ɗauka kuma Allah ya sa su kawo shawarwari na ƙwarai. Allah muna roƙonka zaɓe da muke tunkara Allah mun bar zaɓe a hannunka Allah ka zaba mana nagari tun daga sama har ƙasa Allah ka bamu masu tausayin mu masu jin mu, masu wanda za su mana aiki wanda za su taimaka mana a kare samun zaman lafiya da haɗin kai a cikin wannan ƙasa ta mu Allah mun shigo goman ƙarshe muna fata da yau dare da yanzu kadar zai fara Allah ka sa muna cikin wanda za su dace da wannan dare wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake tsayawa ya kwana goma irin wannan lokaci yana taƙaita bacci yana taƙaita kusancin iyali saboda ya raya waɗannan kwanaki goma to Allah ka bamu karfin gwiwa ka bamu ikon raya waɗannan kwanaki guda goma kuma ka mu dace da daren lailatul qadari wanda Allah yake ya fi wata dubu wata dubu shekara tamanin da kusan hudu da wata shida sannan ya fi dare dubu talatin in kai addu'a ka dace a abin abinda Allah zai ninka maka kenan salamun hiya hatta makala ilmajal to Allah ka samu dace da wannan dare wa mu ci gaba da roƙa kan mu alheri da kasan mu da al'umma mu baki daya Allahumma ashi mai girma gwamna ayyukan da kake na alheri Allah ya baka ikon ci gaba wanda ka faro Allah ya baka ikon karawa wanda kake nufin yi don raya wannan jiha da ƙara zaman lafiyanta da haɗa kan al'ummanta da abubuwan da za ka kawo na ci gaba fasilaran matasa da tattalin arziki da zamantakewa da tsaro da zaman lafiya allah ƙara maka basira ka ci gaba da zazzabo ayyuka waɗanda za su taimaki gwambawa alfahari da kai ko baka kan gwamnatinka abubuwan kuma da za a yi na kurakurai ko ba daidai ba allah ya ganar da kai ya kuma haska maka kuma allah ya baka ikon gyara allahumma aslih lana دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول معمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول معمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من آه، نعوذ بك من الشر كله ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل أجبته رشدا اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر حملنا ولا مولد علمنا ولا إلا النار مسيرنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحمه أنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم